sai dai baya magana kwata-kwata baya magana tun da ya dawo malam na kuwa Allah kiya ka sai aka ce ko baya magana abba ya sai ji ai wannan duk mai sauki ne ai to tunda malam na kuwa ya sai ji tunda bawan Allah nan baya magana baya kuka baya dariya sai kuka sai kuka to duk sanda aka zo ni nake fara shiga amma yau kai za ka shigo. A'a, ah, ah, ala. Bismillah sai kun shigo. To ga eh, mu nan za mu shigo ga mu nan. Mu fara kaddama a gaban ta labbai ka ya sai ne. Ya shehi. Eh, ai ka shiga. Idan na ji ka ce labbai ka ya eh, shi. Ya shi, ya sai. Ka ce ma aka ma aka labbai ka ba. <laughs> Wa zai ji ba ba. Na huka hukadi. Ah. <laughs> Ya sai ji ka. ka. Ba komai. Mu take jira ai. To ka gani. Yawwa to saboda haka. to ai ko baka ji ba na ce tun da ta ce baya magana baya dariya eh. kana ji ko eh. to fa dole sai an ja mai zafi zafi saboda shedanin na zama zafi sun hana shi motsi eh, sai ka fito shiga mm. da kalmar shahada yawwa mm-hmm. ya sai Quay lại, quay lại, quay lại